Caramba, caramba. Gare ku dukan wana matasa waɗanda ke sauraron mu a daidai wannan lokacin Assalamu alaikum muna muku barka da zuwa a cikin wannan shirin naku shirin labarin matasa kenan daga nan ɗakin maganar studio Kalangu kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rakiya Arimi Kiki ya ne kina lafiya Lafiya lau Gora yan uwa matasa da fatan kuma kuna cikin koshin lafiya Gora yau da me kika zo mana To Kiki a yau dai zamu zagaya wajajen koyon aikin hannu don ganin yadda su mata su komawa makaranta ya kasance a cikin takaitaccen rahoton mu na yau zamu cibiyar da matasan kungiyar Scout na jihar Maradi suka kirkiro ta dubara domin wayar da kanun jama'a akan cutar coronavirus sai filin na wasannin motsa shiki. Gora kamar yadda kika faɗi 'yan makarantun koyon aikin hannu su ma sun koma ɗaukan darasi tare da sauran 'yan makaranta tun ranar Litinin ɗaya ga watan Juni da ya gabata kenan kamar yadda gwamnati ta so. Haka ne Gora haka ne ma ya sa mai ɗaukar rahoton Fadil Alu ya tunkare su domin samun muna ƙarin haske ga rahoton nasa. Da farko dai albishir ne mai daɗi ga wa'annan matasa masu aikin hannu ganin komawarsu a ɗakunan koyon aikin hannu. jiya ina cikin farin ciki saboda na matsu na zo na haɗu da abokanina ko da yake an tsaye da aiki amma muna samun ayyuka a cikin gari da yake nima aikin hannu nake karantawa nakan shiga cikin gari in samu ɗan abin yin kafin a koma karatu abun farko da sashen ɗimki suka sa gaba shine ɗimka takunkumi na abokansu da malaman nasu mu da kanmu ga yin shi ba ma saye muke yi ba sannan a kai ma mutane an kake mu kula mu wanke hannayen mu kafin mu shiga cikin aji mu kuma sa yar tazara a tsakanin mu A wajen magabatan cibiyar ba za su sakaki ba ga matakan kariya bayan ɗinkin takunkumin ɗaliban ma'aikatan hannun za su kera kayan wankin hannu. Shugaban cibiyar Mustapha Amadu. Bayan komai duka da kuma cewa mu artisan ne kenan game da ɗinkin takunkumi abin da ya shafi kayan wanke hannuwa abubuwa ne da muke gaskiya tun kafin yau wannan ba mu da matsala. Domin mutunta matakan kariyar sashe bui ne kadai aka baiwa izinin daukar darussa kowace rana. Gora albishirinki. Goro. A ranar Juma'a 29 ga watan Mayu da ya gabata a lokacin zaman majalisar ministoci hukumar Nijar ta sa an buɗe wajejen nishaɗi gidajen rawa da sauransu. Ai na sanyi mana gora ai shi sa ma abokin aikin mu ani sai Karim ya turo mana wannan rahoton daga jihar Agadez. Fiye da wata biyu da gidajen nishaɗi ke rufe yau matasan Agadez na murna da buɗewar wa'annan wuraren shakatawa. A gaskiya mun shi daɗin buɗewa an ga kasashen shakatawa da an kai domin tun shigowa ga ciwon covid-19 komi ya tsaya cek babu wajen zuwa amma yanzu da an ka buɗe muna gidajen ruwa na dare na matasa muna ta mi rawan mu muna jin daɗi da aka buɗe wajen kun gani muna tare da abokanai yau za mu ci gaba da holewa ne sai da mata. wani mai kula da gidan shan kayan maye na bayyana wahalar da suka gani ya mu wahala a kowane fanni amma da yake an sake buɗewa muna tunanin za mu sake farfadowa ta hanyar karya farashi sannu a hankali za mu dawo da farashi na da zai ba mu damar rage asara. Wannan yanayi matasan agadas na fatan kar su ƙara ganin irinsa duk da hakan suna kira ga matasa don kowa ya mutunta dukkan matakan da mahukunta suka gindaya. Sai dai kuma kiki a Tilberi ba hakan ba ya faru bayan an buɗe wajajen nishaɗi ranar talata da daddare kimanin mutane goma ne suka jimu da ɓarnar barnar kayayyaki da aka yi a lokacin wani fada ko? Kwarai kuwa fada dai ne gora da ya barke tsakanin jami'an tsaro da kuma matasan gari a cikin wani gidan rawa kafin ma ya yi kamari ya shiga cikin gari. Za ku ji karin haske dai a cikin wannan tsokaci da babban sakataren kungiyar Tilaberi Borai Makyardi a Lumanman. Mu kwana cikin wani hali na hargitsi a bangaren sansanin sojoji na Jaja da ke Tilaberi. A daren Litinin an samu fada tsakanin matasa da sojoji a cikin cikin wani gidan giya da ake kira satellite an yi ba ta kashi da ma sun sake dawowa har suka baiwa ma'aikata wajen kashi an tabka barna da dama akwai waɗanda suka jikata an kai su a asibiti sun kai goma sha yanzu ga muna a ofishin gwamna muna son a kawo ƙarshen wannan al'amari muna son a tabbatar da shari'a mai cike da adalci. Gwara kusan sati ɗaya kenan da matasan ƙungiyar Scout ta jihar Maradi ke yawo ƙofa-ƙofa domin wayar da kan al'umma akan cutar COVID-19. Gaskiya wannan aikin nasu ya kai a jinjina musu. Ko ba haka ba Gora? Sosai ma ai Gora. In suka sa 'yan riguna nan na ƙungiyar da kuma takunkumin su saki suna yawo suna zagayawa suna iske masu gidaje domin su yi musu ƙarin haske akan cutar. Abokin aikin Muhammad Mamman ya iso su ne a unguwar Burja. Tare da juna ne Samira da da Nuren ke bin kofa-kofa a cikin anguwar Burja domin wayar da kan iyalai suna amfani da wani tsari kamar yadda Nuren Umaru ta faɗa. Idan muka zo cikin gida akwai gaisuwar da ya kamata mu yi sannan mu tambaye mai gida. Mu yi mishi bayani akan wayar da kan da muka zo mu yi saboda mu tsare mutane da wanga yaduwar cuta na COVID-19. Idan lalle ya ba mu izini nan mu shiga cikin gida. Mutane da yawa suna jin daɗi wanga wayar da kan. ayyukan da muke Ba cikin sauƙi ba ne 'yan matan biyu suka samu shiga iyalan bayan gaisuwa da bayyana makasudin ziyarar tasu suna buɗa wani allo mai rubutu da zane-zane domin ba da bayani kan cutar Muhammad Murtala da matarsa sun nutsu suna sauraro. Na ga muhimmancin wannan wayar da kawuna da kuke abin da ya kamata a yi domin kariya da kwayoyin cuta matakan aiwatarwa suna bisa hanya sai dai abin da muke gani makwabta da abokani suna fira a fada a ja hankulan mutanen da har yanzu ba su gane ba. A gaskiya a cikin sha'awa da tsanaki wannan matasa 'yan matan ke cika aikin nasu a bangaren ta Samira Abdu ta tattauna da wata uwa. Mun zo wayan da su iyalai ne muna gaya musu da su wanke hannayensu kowane lokaci sannan kuma su kula da yaransu su hana musu yawan hita. Su nisanki yawan taro idan kuma za su yi ta daga cikin gida su rinka sa takunkumi sun gane sakon da mun ka ba su dan akwai wata ma da take ce muna ita tun da wanga ciwon ya fara suke liƙe a cikin gida da ita da yaranta ba su wannan aikin wayar da kai na da mahimmanci sosai a ganin alhaji ashiru wani uban iyali da muka gamu da shi ya bayyana muna cewar ya lamunta ne da wa'annan 'yan matan su shiga gidansa don ya fahimci aiki ne da suke mai amfanin ƙasa. A yanzu kuma sai filin namu na wasan motsa jiki. Gasar zakarun kasar Espanya wata aka tsaida tun watan Mars a dalilin cutar coronavirus za ta fara 11 ga watan Juan za ta kuma kare ne 11 ga watan Juye ta cewar kungiyar La Liga. Sai kuma dangane da dan wasan kwallon kafa dan kasar Nijar wanda ake cewa Mutari Kalala kungiyar da yake buga ma kwallon kafa mai suna Budapest ta lashe gasar zakarun kasar Hungary a ranar Laraba kofi na takwas kenan da Mutari Kalala ke lashewa. ana muka kawo ƙarshen shirin labarun matasa na maraicen wannan ranar asabar 6 ga watan shan za ku iya sake sauraron mu akan lambar uku biyu biyar kyauta tare da layin airtel